Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in da tara da sittin, sai kuma kilohaz dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Laraba 31 ga watan Janairun shekara ta 2018. suna nasar fil hashin gumel tare nake da babaya kuma makiyar da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai shugaban amurka donald trump ya yi jawabi akan hali da ƙasa ke ciki a jiya talata inda ya ba wa sojojin amurka sannan jam'iyyar democrat mai adawa a ƙasar amurka kuma ta maida martani ta bakin wakilin massachusetts da ake kira joe kennedy wakilin wakilan kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya a jiya talata kuma sun sabunta takunkumin makamai a kan jamhuriyar afirka ta tsakiya da shekara guda kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku cewa shugaban amurka donald trump ya yi jawabinsa na farko ga amurka kan yadda halin da ƙasa ke ciki The state of our union is strong. Together, we are building a safe, strong, and proud America. We have created 2.4 million new jobs, including 200,000 new jobs in manufacturing alone. Rundunar sojan saman Najeriya ta mai da martani ga zargin da kungiyar Amnesty International ta yi mata rundunar eh, ba ta ji daɗin yadda ƙungiyar amnesty international ta samo bayanai daga majiya marasa tushe ba tawar jami'anta sun danna haƙƙin bil'adama a numan jihar adamawa kuma shirin dimokuraɗiyya a yau wanda sahabi imam aliyu zai gabatar amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar a jawabinsa na farko akan hali da ƙasa ke ciki a jiya talata shugaban amurka donald trump ya yaba wa sojojin amurka ya taɓo batun wani ɗan yaro mai shekaru goma sha biyu daga jihar california wanda ya datsa tutocin amurka dubu arba'in a kan kabarin tsofaffin sojoji waɗanda suka mutu a filin daga a ranar tunawa da tsofaffin sojojin ta ƙasa wannan yaro mai suna preston sharp ya samu girmamawa inda kowa mike tsaye ana yaba masa shugaban ya kira ga majalisar dattawa da ta ba kowane jami'i na gwamnatin sa ikon yaba wa ma'aikata na gari ta hanyar ba su kyauta kuma ta yi waje kuma su iya su yi waje da ma'aikata da suka ci amanar ƙasa kuma suka gaza biya wa amurkawa bukatunsu shugaban na amurka ya kuma yi jawabi a kan yadda amurkawa ke haɗa kai yayin da ƙasar ta fada cikin wani bala'i amma sai ya ce but it is not to come together only in times of tragedy. Tonight, I call upon all of us to set Ya wadatu mu haɗa kai a lokacin bala'i kaɗai ba, a wannan dare ina kira ga kowane mu mu ajiye bambance-bambancen mu, mu nemi hanya ɗaya da za ta haɗa kanmu mu yi wa jama'ar mu aiki wannan shine abu mai muhimmanci saboda su waɗannan mutane suka zaɓo mu musu aiki. shugaban amurka donald trump ya kuma yi kira ga majalisar dokoki da ta kafa dokoki da za su tabbatar da taimakon amurka da take baiwa kasashen waje sun je ne ga waɗanda suke kiran abokan da yake kiransu abokan amurka kaɗai waɗanda suke mutunta manufofin amurkan trump ya ambato cewa ƙasashe da dama da suke samun taimakon biliyoyin daloli daga amurka wanda amurka take bayuwa a kasashen waje amma kuma su ne su waɗannan kasashen suka ƙi bada goyon baya ga shawarar da amurka ta yanke na ɗaukan birnin kudus a matsayin babban birnin ƙasar isra'ila dan majalisar wakilai joe kennedy na uku na jam'iyyar democrat mai wakiltar massachusetts ya mai da martani kan jawabin da shugaba donald trump ya yi ga ƙasa ya ce muna nan birnin paul river na jihar massachusetts birnin da amurka ke alfahari da ita wanda bakin haure suka gina ta ya ce mun ga tattalin arzikin da wato mun tattalin arziki da saka jari ya yi tashin gwauron zabi amfanin masu zuba jari ya yi kyau sosai kamfanoni sun samu ƙazamar riba amma kuma suka gaza raba amfani ga ma'aikata mun ga gwamnati ta yi fafutukar ganin ta ci gaba da gudanar da ayyukanta ƙasar rasha kuma ta zo ta yi dumu-dumu ta shigo kuma ta yi katsa landan a mu ana yaƙi a kan kare muhalli ya ci gaba da cewa politicians can be cheered for the promises they make our country will be judged za a iya yin shewa ga alkawarin da 'yan siyasa suka ɗauka amma kuma za a yanke wa ƙasa hukunci ne akan alkawarin da ta cika wa jama'arta. Muna da nazarin jawabin na shugaba Trump bayan labaran duniya. Ana sararin waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya a jiya talata ta sabunta ta kunkumin makamai a kan jamhuriyar wato afirka ta tsakiya kenan da shekara guda kuma ya yi ƙarin wani ma'auni da zai kai ga ƙarin sabbin takunkumai kudirin da faransa ta gabatar ya samu amincewar baki ɗayan wakilan kwamitin bancin ƙarin lokacin takunkumin kudirin ya kuma yi allah wadai da amfani da addini da ƙabilanci da ake yi wurin iza tashin hankali ya ce duk wanda ya aikata irin wannan laifi zai huskanci jan kunni rura wutan tashin hankali wata babban annoba ce ga jamhuriyar afirka ta tsakiya kuma shine haddasa tashin hankali da ya sanadiyar jikata fararen hula da dama da ma wasu dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya in ji wakilin faransa a kwamitin sulhun francois de ya ce kasar afirka ta tsakiya ba za ta zauna lafiya ba muddin za a ci gaba da rura wutar tashin hankali kuma kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya zai ɗauki alhakin kulawa da hakan ƙasar afirka ta tsakiya ta fada cikin tashin hankali tun bayan da 'yan tawayen musulmi suka hambarar da shugaban ƙasar krista mabiya addinin krista kuma sun maida martani wanda ya sanadiyar mutuwar dubban mutane daga dukkan bangarorin kano kuma 'yan gudun hijira dubbai na musulmi suka arce zuwa kamaru da kuma ƙasar chadi wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a syria stefan de mistura ya ce masu tattaunawa samun zaman lafiya a birnin soci na ƙasar rasha sun amince da kafa wani kwamitin da zai shirya daftarin sabon ƙudurin tsarin mulkin ƙasar stefan de mistura ya faɗa manema labarai a new york ta wayar tarho da daren jiya talata daga otal cewa waɗanda suka shirya zaman tattaunawar da suka haɗa da rasha da iran da kuma turkiya kowannensu sun baya shawarar sunayen mutane hamsin wakilan kwamitin da za a kafa ya ce za su haɗa wakilai daga wato daga gwamnatin siriya da na 'yan adawa da ma masu zaman kansu Dimistura ya ce ya himmatu wurin tabbatar da kwamitin kundin tsarin mulkin sai dai ƙwararren jami'i na diflomasiya bai ba da bayani akan lokacin kayyada sanar da tsarin da ya yi ko ranar da kwamitin zai fara zaman shirya kundin tsarin mulkin ba ya kuma tabbatar da cewa suna aiki tare gabansu wato ai mai sarƙaƙiya amma kuma ya ce sun yi imanin za a samu ci gaba akan wannan labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla. Kamar yadda aka ji a labaran duniya a daren jiya talata ne shugaban Amurka Donald Trump ya yi jawabinsa na farko kan yadda halin kasar ke ciki. Jawabin shugaban Amurka mafi mahimmanci a shekara. Kan jawabin ne na tattauna da Farfesa Yusuf Alhassan inda na fara tambayar sa yadda ya ga jawabin na shugaban Trump na farko. To, alhamdulillah gaskiya na farko zan ce ban taɓa ganin sa ma wato tun da ya hau mulki misalin shekara guda da yadda ya bayani a natse kamar wannan lokacin ba da alama ba shakka wannan da ya dan shirya babu irin hargitse wannan tasa ko rudu ko makamancin wannan gaskiya ya in ka gan shi wato a tsanake a hankali kuma ya faɗi duk abubuwan da yake so ya faɗa ko jawaban da yake so ya yi wa ƙasa gaba ɗaya. akwai wasu 'yan majalisun jam'iyyar democrat da suka ki wato da suka ki halartar jawabin na trump suka yi masa bore an taɓa samun wasu da suka taɓa yi wa shugaban amurka haka ko a tarihi a gaskiya a tarihin ƙasar nan na shekaru fiye da ɗari da hamsin da a kafata wannan zan ce ni dai a fahimta ta shine lokaci na farko da aka samu sabon shugaban kasa wanda bai wuce shekara ɗaya ba kuma shine lokaci na farko da zai yi wa kasa eh, jawabi da kuma duniya gaba ɗaya mm. a matsayin wato amurka yadda take a ce har an sami wasu daga cikin 'yan majalisa you sun yi bore mm. kun ba su tsaya sun saurare shi ba banda ma yana cikin magana ma akwai kamar yadda na gani wani ko wani daga cikin dan eh, majalisa ya fito ya yi ficewarsa wani baki ya abin nan da sauransu saboda gaskiya abubuwan da yake faɗa da alama bai masa daɗi ba. Hmm. Farfesa a jawabin Trump ya bayyana wasu nasarori ta fannin tattalin arziki da ya ce an samu. Shin Amurkawa na ganin bunƙasa tattalin arziki a ƙasa kuwa? tawai wai an ce da kare ana biki a gidan kwicin gani a kara mm. a gaskiya amurkawa ba su ga wannan ba misali kamar yadda kai bayani cewa ya faɗa cewa wato akwai wato ƙasar nan yanzu wato za a samo wa mutane kamar miliyan biyu da ɗigo hudu ayyuka wanda suke za su ba da kyakkyawan albashi Trump ya yi magana kan batun haɗa kan Amurkawa a zaman tsintsiya maɗaurin kiɗa. Shin kana ganin zai iya yin amfani da abin da ya faɗa wajen haɗa kan Amurkawan nan gaba? To, wannan a gaskiya zai wuya. Saboda me? Idan ka duba wato tun da ran da aka rantsar da shugaba Trump. Hmm. Har zuwa yau. Ni a tarihin ƙasar nan ban taɓa ganin shugaba wato wanda gwamnatinsu take tambal ko ta yi tambal tambal ba irinsa ka tuna daga ran da aka fara da aka rantsar da shi daga ran nan mutane suka ringa tawaye ba ma mm. irin mata a ƙasar nan kuma ran da ya cika shekara guda a ran nan ma an yi tawaye a ƙasar nan mm. mata bangare bangare wato group group da yawa ba mu tsallaka wani batu kuma batun bakin haure trump ya yi kira a samar da sauyi ga tsarin shigowar baki na amurka kana ganin zai iya cimma wannan buri da ya daɗe yana magana a kai wato eh, a cikin abubuwan da ya faɗa kafin ma an samu ka wannan tambaya ya kasan akwai ya ce yana da priorities da yake da su to a cikin priorities din nan kamar guda goma na lissafa wanda wannan canji da yake so ya kawo na wato bakin haure da sauransu wato gaskiya ba na jin zai yi saboda dukkanin wato jam'iyyar jam'iyyar guda biyu democrat da republicans kowannen su ya ja daga daga wato yadda ya ba da shirin nasa da karshe trump ya yi magana kan barazanar da amurka ke fuskanta daga koriya ta arewa eh, ya kake ganin lafazin da ya amfani da shi idan aka kwatanta da wanda ya amfani da shi a zauren majalisar ɗinkin duniya na shekarar ta gabata ya yi kamar yadda ce maka wannan ya yi magana a natsayi ta shugaba tun da ya nuna zancen cewa wato wato sojojin ƙasar nan ya musu albishir za a sake gina wato makamai na ƙara dangi iri-iri wanda yake duk wata ƙasa da ta yi barazana ko ta nemi ta ƙalubalanci amerika wato za ta ɗanɗana kuɗatta. farfesa yusuf alhassan kenan na jihar missouri farfesa mun gode kwarai da gaske. masha allah To daga Amurka kuma sai Najeriya inda hedikwatar sojojin sama ta mai da martani bisa zargin da kungiyar Amnesty International ta yi mata na cewa ta karkashe fararen hula yayin rikicin makiya da manoma a noman jihar Adamawa. Daga Abuja ga rahoton Hassan mai na kaina. The Nigerian Air Force was um, highly disappointed at uh, Amnesty International. Kakakin hedikwatar sojojin saman Najeriya kenan, Air Vice Marshal Olato Kumbo Adesanya ke nanata cewar rundunar bata ji daɗin yadda ƙungiyar Amnesty International ta samo bayanai daga majiya marasa tushe ba. Cewar jami'anta sun danna bil bil'adama a numan jihar Adamawa yayin rikicin da aka yi tsakanin makiyaya da manoma. The Nigerian Air Force aircraft did not kill jirgin yakin sojojin saman najeriya bai karkashe ko rurrusa dukiyoyi aluman ba kamar yadda aka yi zargi domin muna sane da nauyin da yake kanmu na kare dukiya da rayukan jama'a da ma samar da tsaro tun da ka ce jirgin yakin bai aikata wani abu da ba daidai ba ko za ka gaya mana abin da ya faru? Crisis going on somewhere around Norman and Nigerian Air Force. A abin da ya faru shine rikici ne ya barke a garin Numan sai aka nemi sojin sama su kawo ɗauki don marawa sauran jami'an tsaro da ke ƙasa domin lamarin na neman ya su kurkuce. lokacin da jirgin yakinmu ya iso garin Numan ana nan ana ta kashe-kashe da kone-kone ba wai magana ce na faɗa tsakanin bangarori biyu kawai ba wasu 'yan daba ne muka hango ta sama suna ta kona gidajen jama'a kuma muna da nauyin kare jama'ar waɗannan 'yan daba kuma sun ƙara yin gaba suna tunkarar cikin garin na Numan gadan-gadan don ci gaba da aika-aikar shine jirgin yakin mu yayi amfani da karfin da bai wuce kima ba don tarwatsa su amma su waɗannan 'yan daba suka fara harbi da nufin samun jirgin namu to daga nan ne fa sai muka nuna musu da gaske muke yi domin kuwa mun dira musu kuma da ba da mun yi hakan ba to da irin jinin da za a zubar da Allah ne kadai ya san abin da zai faru what will will have happened is that there much more loss of lives. rundunar sojin saman Najeriya ta ce rahoton na Amnesty International bai da sai hanci There was no attempt by the Amnesty International. Dalilin shi ne Amnesty International ba ta yi ko yunkurin jin ta bakin rundunar sojin saman Najeriya ba domin a gaya mata ga abin da ya faru ko ga abin da bai faru ba. A don haka rahoton nasu mai fuska ɗaya ne bai da yi hanci kuma wani yunkuri ne na keta mana haddi. And obviously an attempt to embarrass Nigerian forces. Air Vice Marshal Olatokunbo Adesanya Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ga masu adawa sai gwarzo sun shawa cikin dawa filin daga. Mamman sani karkashe fagen daga. Ina soja shakamanni karku mai da ni mata. Ga a adawa sai gwarzo sun shawa cikin dawa filin daga. So a gaida Hassan mai na kaina, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu haka agon ke cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha bakwai na dare. Yanzu dai ga shirin na gaba. Demokradiyya Cikin shirin akwai wani darasi da gwamnatin shugaba Buhari za ta ɗauka daga wasiƙar Obasanjo? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a makon nan. Jama'a masu haramu assalamu alaikum da fatan auna tara cif da shugaba Obasanjo ya sanarwa duniya wasiƙa da ya rubuta shugaba Muhammadu Buhari, inda a cikin ta gefe ɗaya ke yaba sosai, musamman wajen kasa harkan ƙasa in ji shi, mai da gwamnatin da ‘yan uwa da abokan arziki da kuma rufa-rufa kan waɗanda suke aikata ba daidai ba cikin wannan gwamnati. Wasu masu sharhi suna ganin akwai sakacin gwamnatin ta Buhari ainun har a kai ta tabuka wajen aza ƙasa kan turba mai kyau a ƙoƙarin ganin ƙasar ta dogara da kanta waje ta fuskar samar da abin. Irin waɗannan duka gwamnatin waje bayyana ayyukanta da kanta. To, na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano, shin ya sai kallon wannan wasiƙa ta Obasanjo? Na farko dai shi a karan kansa in ka duba ki za ka ga wato mutum ne wanda Allah ya baiwa dama ta farko dawowar wannan zubin demokaradiyya wadda ya kamata ya kai kasar dukan inda yake so ya kai ta duk wani tunaninsa a baya tun bayan saukarsa daga shugabancin kasa a mataki na soja da duk wasu fice da iya da hange-hangensa ya Allah ya ba shi dama na ɗora kasar akan turbar demokaradiyya mai kyau amma sai bai yi ba hasali ma wato gizin mulkinsa na farko kusan bai ka wani abin a zo a gani ba amma yana ce ya koma eh, karo na biyu kuma har ya gama karo na biyu wato matsalolin da ya haifar wato kusan sun kusa rinjayar duk wani alheri da ya kawo yanzu ko ba komai ya ɗora demokaradiyyar a turbar ƙabilanci da ɓangaranci da kuma wato tsananin keta da rashawa da cin hanci duk da cewar ya nuna cewar yana yaƙi da rashawa da cin hanci mm. da kuma kama karya da ƙin bin umarnin wato kotuna duk waɗannan illoli ne da iya demokradiyya suna nan a rubuce kallon da ake musu daban da kuma sharhin da ake ta har yanzu da ba a gama ba. To, to Dr. Dukawa idan aka koma bangaren ita wasikar kuma da ya rubuta akwai wani abu da ya mm. faɗa a cikin wasikar nan wacce ita wannan gwamnati za ta iya ɗauka ta yi gyara a kai. Kwarai da gaske, abubuwa da yawa ma kuwa. Ka ajiye cewa duk da cewar shi ba wani sahihin mutum ba ne. Hmm. To amma abubuwan da ya faɗa wajibi ne a tsaya a kalle su abubuwa ne waɗanda masu ƙaunar gwamnatin da yawa sun faɗe su don haka wajibi ne a tsaya a kalle su. Alal misali eh, ya ce yaudarar kai ce a ɗauka cewar komai kalau a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Kuma hmm. haka magana take. Eh. Dole akwai matsaloli. Hmm. ya yi bayanin cewar gwamnatin ba ta sauraron shawarwarin da ake bata hmm. kuma za ka ga cewar mm, mutane da yawa waɗanda suke ƙaunar gwamnatin da na jikinta jikin nata ma ƙainin ba sun yi maganganu da yawa da shugaban wani buhari ya sa auduga ya toshe kunnensa ke ɗauki mataki ya yi magana kan cewa kamar ana yin ɗauki daidai wajen yaƙi da rashawa da cin hanci Mm. wato ana zaɓar waɗanda suke nesa da gwamnatin a ɗau mataki a kansu waɗanda suke kusa da gwamnatin a gaza ɗaukar mataki har ya ba da misali da irin yadda abubuwa suka faru game da dawowa da rashin Maina. Akwai akwai wannan zargi na cewa gwamnatin ta yan uwa da abokan arziki ne. Ban sani ba akwai mm. gaskiya a cikin wannan zargi. To akalla dai wato naɗe-naɗensa na makusantansa waɗanda ba za ka iya eh, wato ganawa da shugaban ƙasa ba sai ta kansu za ka tarar cewar makusanta ɗin ne yan uwa ne da abokai ɗin ah, ko da kuwa watakila in aka faɗaɗa watakila dokokin ƙasa da suka wajabta cewa dole sai an samar da wakilci yanzu kamar naɗe-naɗen ministoci ai ba yadda aka yi dole kowace jiha aka ba ta wakil to amma dai waɗanda wato aka rinka zaɓa a naɗa su mukaman da ba sai misali wato an bi wannan ka'ida ta naɗa ministoci ba to gaskiya an naɗa an yi la'akari da sanayya ɗin mai yawa da yawa mutane aka ɗaga za a gane cewar ga ga ga wato alaƙa su da shi shugaba Muhammadu Buhari. Hmm. Fiye da watakila a ce ga yawan waɗanda su kuma cancantar su aka bi. To amma shugaba na kare kansa misali game da naɗi na baba nan na shugaban hukumar laikin asiri ta ƙasa, shugaban hukumar wato 'yan sandan farin kaya, eh, kusan wannan ma daga jiharsa mutumin ya fito. waɗannan na daga cikin abubuwan da ya sa waɗansu suke kallo suke suke dubawa su yi wannan zargi an san cewa watakila wadda aka naɗan ya cancanta wadda suna cewa duk da aka yi najeriya da girmanta da yawan jamanta ba za a ce kawai sai a jihar katsina ce za a samo irin waɗannan mutane da za a naɗa ba. Hmm. wannan maganar haka take ko da kuwa wani zai ji cewar ai haka tsohuwar gwamnatin da ya gada ta tsohon shugaba jonathan Tayi to tun da dai wannan al'amarin cire ne su bai halatta a ce an yi irin sa ba eh, wajibi ne a ce an faɗaɗa inuwar gwamnati an bi doka saboda maganar wakilcin nan cewar kada a bari gwamnati ta zama kamar wato ta wata al'umma ce kaɗai a najeriya banda waɗansu wannan wani abu ne wanda ina nan a tsarin mulki abu ne wanda ita an yi wasu dokokin da za su taimaka wa wannan eh, abin da yake tsarin mulki an kafa hukuma su kutum da guda wacce za ta taimaka ta ga da za a yi a an kaucewa hakan wajibi ne a yi su hmm. wannan wannan da zai rasa alaka da takaita wato ɗana ɗan ba ga hannun waɗansu mutane ƙalilan a madadin jam'iyya yanzu da jam'iyya ce take ba da shawarar yadda za a yi na jam'iyya da dole yadda ta buɗe ofis a ko'ina a ƙasar yadda take da wakilci a ko ina yadda ta tsara aka je aka yi content a ko ina to dole tana da waɗanda ta sani a ko'ina ɗin waɗanda za ta ba da shawarar su a ga cewar hoton ƙasa ake da shi yanzu. Mun saboda waɗanda suke bayarwa ƙalilan ne ya daidai iya ilimin su suke bayarwa. shugaba Obasanjo cikin wasiƙarsa ya yi zargin cewa kusan shugaba Buhari ya danka gwamnati a hannun waɗansu waɗanda ba su ne zaɓaɓɓu ba. Wannan na daga cikin rauni da gwamnatinsa take fuskanta. A haka ake kallon lamura a ƙasar? Eh haka ita yi. In ba ka manta ba mai ɗakin shugaban ƙasa da kanta ita ce ta fara wannan kukan ta haska amma ba a ɗauki abin da muhimmanci ba suna nan waɗanda ake maganar a kansu. su ɗin ne dai suke cewa da yadda za a yi ga abin da za a yi ba. Mm. Da ka wani abu ne da ya kamata a kalle shi ko a ceci mutuncin gwamnatin da mutuncin shugaban gwamnati da zagorar gwamnati. A da mm. cewar an yi gyara a kan wannan. akwai lokaci da shugaba buhari zai iya yin ya juya akalar gwamnatinsa ta zamanto yadda ake mata tsammani a gaskiya Ehm, don lokaci da akwai lokaci a watan farko muke na shekara ta dubu da sha takwas an da eh, dubu da sha takwas mm. saboda haka yana da wata goma sha biyu dindi da zai iya yin gyare-gyaren da ya kamata kuma tun da allah ya sa yanzu gwamnati tana samun kuɗi musamman farashin man fetur yana da tashi gwamnati tana samun kuɗi idan ba zai ja kafa ba ya yi gyare-gyaren da idace ya saka waɗanda suka dace ya ba su wato goyon bayan da ya dace to a wata shida zuwa goma za a ga canji kuma cikin sauki 'yan najeriya za su ya taimaka domin suna da tarihin yafiya da dukkan wani wata wahala da suka sha a baya. Masu haro duka duka kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin dr said ahmed dukawa na jami'ar bayero ta kano da kuma chubahiro diodore da solomon abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin gaba ya dama da takaitattun labaran duniya. Majalisar wakilan Catalonia sun ta shirin da take yi na sake zaben Carls Puigdemont shugaban kungiyar gundumar na 'yan awalin Spain a matsayin shugaban yankin. Shawarar da kakakin majalisar Roger Torrent ya yanke a jiya talata ta zo ne kwana guda bayan da kotun kolin Spain ta yanke hukunci akan Puigdemont cewa za a iya zaɓensa kuma a rantsar da shi ne yayin da yake zaune a gaban majalisa a Barcelona. Puigdemont ya arce ne zuwa kasar belgium a bara kuma yana fuskantar yiwuwar a tuhumarsa da yin tawaye da kuma ta da hargitsi biyu bayan rashin nasara da majalisar ta yi a baya waje ta gaza ayyana cin 'yancin cin gashin kai daga spain a cikin watan oktoba kotu ta kuma yi kashedi ga manyan wakilan majalisar wakilan catalonia cewa za a iya tuhumar su da aikata laifi idan har suka bari aka kada kuri'a akan wanda ba shi kusa duk da wannan shawarar torrent ya ci gaba da bada goyon baya ga shugaba da ke gudun hijiran ya ce ba zai bada shawarar wani dan takara fiye da pigdamont ba in ji torrent ya ce pigdamont na da cikakken 'yanci na a zaɓe shi a jawabinsa na farko akan hali da ƙasa take ciki a jiya talata shugaban amurka donald trump ya yaba wa sojojin amurka ya taɓo batun wani ɗan yaro mai shekaru goma sha biyu daga california wanda ya datsa tutocin amurka akan kan kabarin tsofaffin sojoji to madalla a gaishe ka kafin mai sallama muna mika saƙon ta'aziyya ga iyalan alhaji yakubu hamza da razo tsohon akantan special education management board na bauchi wanda allah ya wa jiya allah ya ji kansa ya ba da kuma haƙurin jure rashi masu sauraron mu mika ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu kawo muku wasu rahotanni da mu samu damar kawo su ba a yanzu ba. Yanzu amadadin Baba Yakubu Makir da ya na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya haɓa da umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau Mark wanda ya daidaita mana sauti. Nisar Fil Hashin Gumal ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan. Salamu alaikum.